يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أولا مسلاشي ميتاري البركة مسلاشي أو بكر الصديق لكي بكر علي تكن قري الله فيها دبن برنجها النصرة أولا يمشي من البركة na juma'a yau 28 ga watan Ramadan shekara na 1443 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 29 ga watan hudu shekara na 2022 a kalandar miladiya a wani majalisi namu na tasirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan Wanda kuma za mu rufe shi a yau da izinin Allah madaukakin sarki muna tafsirin suratu Ali Imran kuma wannan shi shine darasi na sha tara a tafsirin wannan sura mun tsaya a aya na goma sha bakwai yau za mu ɗaura daga aya na goma sha takwas ah, kafin nan akwai waɗansu tambayoyi da aka rubuta wadda za mu amsa su akwai wanda ya tambaya akan sayyidu istighfar cewa bayan karanta shi da za a yi sau uku safiya da marice shin ya halasta ya karanta a sujjada yana mai neman gafaran Allah maɗaukakin sarki da wannan ɗin da farko ba sau uku muka ce ya zo a hadisi ba hadisin da muka karanta jiya na bukhari sau biyu ne ko da safe duk wanda ya karanta da safe ya rasu kafin yammaci fa huwa min ahlil janna wanda ya karanta da daddare kafin waye gari ana da yaqini <clears throat> annabi ya ce fa huwa min ahlil janna da haka malamai suna saka shi a cikin azkarus sabah da azkarul masa kuma so ɗaya ne ba so uku so ɗaya da safe so ɗaya da yamma kaga biyu kenan ko ba uku ba kamar yadda shi ya rubuta wannan abu na farko kenan abu na biyu karanta da istighfar bai takaituwa da wannan lokutan guda biyu kadai ba amma in kai a wannan lokacin ne kake da garanti na wannan sakamako da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka za ka iya karanta saidul istighfar sama da sau biyu a rana kuma za ka iya karanta a cikin sallanka ku tuna annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗaitar da mu a addu'a a sujjada ya ce waliyaktar min addu'a ma sha ya zaɓi addu'ar da ya ga dama yi a cikin sujjadarsa malamai sukan yi maganganu daban-daban dangane da wannan zaɓi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa mutum ya zaɓi addu'a da ya ga dama waɗansu suna faɗana abin da yawa cewa za ka iya yin za iya roƙon komai da komai sawa'an addu'a ɗin yana daga cikin addu'o'i da annabi ya koyar ko baya daga ciki mana bukatunka a nan ne waɗansu ba suke ƙarawa su ce za ka iya yin addu'an ko da yaranka ko da ba da larabci ba wanda mu mana objectin cewa wannan ba daidai ba ne sallah ibada ce tauƙifiyya kuma komai nata da larabci ake yi don haka a nan ma da annabi ya ce wal mai min du'a ina sha fassara da tafi dace da kasancewar ta ibada ce tauƙifiya? ne ka zaɓe daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda ya dace da bukatunka kai a cikin sajjada din naka da haka wannan yana daga cikin addu'o'i da annabi ya koyar don neman gafara Allah madaukakin sarki ka iya karanta a sujjadarka mun gane ko so wannan ne amsan tambaya abu na biyu wannan yana cewa a fassara masa wata aya a cikin suratul naml wa idza waqa'a al alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun ma'anar wannan ayar Allah yana bayar da labari ne na abubuwan da za su faru a ƙarshen zamani cewa idan har zancen azaba ya tabbata a kansu ya tabbata Allah maɗaukin sarki zai halaka mutane idan har duniya ta kusa zuwa ƙarshe Allah ya ce a kharajina lahum dabba za mu fitar musu da wata dabba wannan dabban tukallimuhum annan nasa kanu bi na la yuqinun dabban nan za ta yi musu magana da yaren da za su fahimta cewa abin da yasa za a halaka su shine sun kasance ba su da yaƙini ba sa gaskata ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya turo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya koyar da mutane na wannan alkur'ani kenan khurujud dabba ɗaya ne daga cikin alamatu sa'atil kubra manya-manyan alamomin na tashin alkiyama imani da wannan wajibi ne da shi an ambata alkur'ani yayin da muke magana akan al-mutashabihat man ka wannan aya din cewa akwai abin da malamai suke kira al-tashabuh al-kulli abubuwan da babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki to muka faɗi cewa akwai al'amura na gaibo da za su faru da Qur'ani ya bayar da labarin na fuzzan mun san ma'anar su amma hakikanin abun yaushe wannan dabba za ta fito babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki wace dabba ce babu wanda ya san wace dabba ce sai Allah madaukakin sarki ba wata aya da ta yi bayanin irin dabba din ba wani hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayanin wace dabba ce sannan da wani yare za ta yi mutane magana a Allah da ya ce za ta yi musu magana kuma za su fahimci magana din su kalli muhim annan nasa kanu da ayati na la yuqinun don haka da wanyare yare za ta yi magana wannan al'amura ne na gaibi wanda babu wanda ya san yadda za su faru sai Allah madaukakin sarki wannan shi ne ma'anar wannan aya wallahu a'lam sai wannan yana tambaya cewa akan itikaf yace fita da babban kuzuri daga itikafi yana rusa itikafin kwanakin da kai da ladan ibadan da kai Allah ya saka da alheri ya mai da malam gudanar ya ce fita daga babban eh, da babban uzuri ba musamman ne babban uzurin da yake nufi ba amma shari'ar itika ko ibada na sai in an shiga ba a fita matukar ana cikin sai din da babban uzuri ko da karamin uzuri akwai uzurruka da za sa mutum ya fita daga cikin masallaci zuwa haraban masallaci na ya ci abinci ko ya kama ruwa ko ya yi ma masu kawo masa ziyara masu kawo masa abinci rakiya amma ba zai fita daga gidin masallaci ba idan uzurin ya kai babban uzuri da yake ganin ba zai iya ci gaba da aiki kafin ba to abin da zai yi shi ne ba yanke itikafin zai kawai ya fita ba a sai tsayar da itikafin kana da dama ka ta tsayar da itikafin ka a kowane lokaci ka zo da nufin za ka yi kwana goma sai ga wani dalili dole sai ka fita shi kenan sai ka ajiye itikafin Allah ya baka ladan kwanakin da ka yi sai ka fita ka san daga nan kuma ka ajiye itikafi kenan amma baka kudurci wannan ba kawai ka fita so itikafin da ya ya ɓaci duk girman uzuranka kafin ɗin nan ya ɓaci to za mu yi hukunci da cewa don itikafin ka ya ɓaci ayyukan da kai na ranakun da kai kafin ka ɓata kafin ɗin sun rushe ba za a baka lada ba a ba za mu iya faɗan wannan ba saboda ba mu da hujja ko dalili akan wannan da amma dai shi itikafin ne ya rushe daga wannan lokacin ba za a kira ka ita itikafi ba saboda kabar masallaci kuma Allah ya ce itikafi a masallaci ake yi hmm? a ayar da muka karanta shekarun baya a ayoyin da suke wajabta azumi Allah yana cewa fala tubashiruhunna wa ma'aki aakifuna fil masajin matakar kafar masallaci to shi kenan ka fita daga ibada ta itikafi muna fatan Allah madaukakin sarki zai baka lada na ayyukanka da kai amma idan kana son ka fita ka kudurta fita din ka aje itikafin sannan ka fita ba ba kawai ka bata shi haka nan ka fita ba tare da ka aje shi ba sai tambaya ta ƙarshe wani yana cewa malam an bid'a na jayayya da mu akan halaccin maulidi in muka ce musu maulidi bid'a ne sai su ce ai rubuta alkur'ani da aka yi bid'a ne to sai mu rasa hujjan da za mu ba su to malam me za ka ce game da wannan eh, so da dama mutane matsalar su maulidi maulidi wa da eh, in aka ce bid'a yawanci mutane suna da rashin fahimtar menene bid'a ce a shari'a bid'a kalma ce ta larabci wacce tana da ma'anarta ta larabci kuma tana da keɓaɓɓiyar ma'anarta ta shari'a ma'anarta na larabci shine kirkira yin wani abu sabo kawo wani abu wanda da babu shi wannan shine bid'a a harshen larabci a shari'a malamai suna bayar da tarifai da dama na bid'a amma wanda da yawa daga cikin malamai suka fi yarda da ta'arifin tarima bid'a shine babban malami Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnati al-Shatibi al-Imam al-Shatibi a cikin littafin ta al-I'tisam ruku da littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan malami ne dan mazhabar mutum malikiya dan al-Andalus a cikin littafin ta al-I'tisam yayi ta'rifin bid'a da cewa tariqatun fi ad-din mukhtara'a تضاهي الشرعية آه، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل إيشي وتا كن كرريار حنياتي فأرريار تفركيني تكن الدين وچه تاي كما دا الدين أما با الدين بچه ما يسا أكيبون وانا انتفركيهم ذكي واحد don neman yardan Allah maɗaukaki zaƙewa wajen bauta to kun ga sai sharhin tarihin nan yake cewa wani abu ne da mutum zai ƙirƙiro wanda ba dalili a kansa a alkur'ani ko a sunna ko a ɗaya daga cikin dalilai da ake la'akari da su wajen tabbatar da abu ya zanto shari'a idan wannan abun ba shi da makama a adilla na shari'a amma fa ana yin sa ne a matsayin shari'a a matsayin ibada wato ana neman lada da wannan abun har ma ya ce ana yin sa ne domin kaiwa makwara zakewa wajen bautan Allah madaukakin sarki wannan bid'a kenan cikin ibada to ana maganan bid'a wanda shari'a ta kore ta soke masu yi shine bid'ar da mutum zai kirkira ya saka a cikin ibada babu dalili a kitabu ko sunna ko wani dalili na shari'a to duk wani abu wanda yake wasila ce hanya ce na yin wani abu na ibada wanda babu naskin cewa dole wannan hanyar za a bi idan har yanayi ya kawo an sabunta waɗannan hanyoyi ɗin ba a ce wannan bid'a yanzu kamar zuwa aikin hajji Allah madaukakin sarki yana cewa wa azzin fil nasi bil hajji tuka rijalan wa ala kulli dhamir Annabi Ibrahim Allah ya ce masa ya shelanta ya kira mutane ya zo aikin hajji in yayi haka za su amsa masa kira za su zo a kafa waɗansu kuma za su zo a kowace irin dabba mai ɗamararren ciki kunga Allah ya faɗi hanyoyi ne guda biyu ko zuwa a ƙafa da kuma zuwa a kan dabba kaga wanda ke garin makka zai iya taka ya ciki ko to dabba yanzu wana da tafiyan kafa da tafiya akan dabba duk wasa'il ne hanyoyi ne na wannan ba su ne aikin hajji din ba ko hanya ne na tafiya aikin hajji to wannan hanyar yana canzuwa da ci gaba na zamani don haka mutum ba zai ce dole ba zai tafi aikin hajji ba sai a kafa ko ko a'a ba zai tafi aikin hajji ba sai akan dabba shari'a ba ta nufin wannan idan yanayi ya canza ta inda za a tafi ne a mota ko ana tafiya a mota ko ana tafiya a jirgin jirgin sama yanzu ba za ka zo ka ce ai tafiya a jirgin sama bid'a bane saboda sabon abu ne wanda da babu shi waye yake kudarta bautan Allah da hau jirgin sama wa yake kudarta bautan Allah da hau mota yace yana neman lada dan ya hau mota ko yana neman lada don ya hau jirgin sama ha shi ladansa yana neman ladan zuwa aikin hajji ne ta yaya zai tafi aikin hajjin don hanyar da take mai sauki kuma wannan shari'a ta bar irin wannan a buɗe saboda haka bid'a ba ta shiga ba a siffanta irin wannan da bid'a kamar yanzu a masallaci liman shi yake tsaga murya ta yadda kowa zai ji mamu za su ji idan muryar liman ba zai isa mamu ba sai a samu almuballir hmm, wanda zai wato ainihin eh, jiyar da mutane ko? to yanzu sai mun zo mana da loudspeaker wanda idan liman ya yi amfani da shi kowa ne su yanzu ba za mu ce ai loudspeaker bid'a a ce waye ke ikirarin cewa idan ya kira da za su fika zai samu lada sama da wanda ya yi da baki ko shi kansa kiran sallah ɗin hmm? lokacin bilal ba sama yake hawa ba ya kira sallah mai ta yake hawa sama ɗin saboda muryarsa isa ko ina ko to sai gashi an yi wani abu na harkar duniya wanda yana iya isar mutum mai nesa sauti sai muka yi amfani da shi a masallaci wannan wasila ce yana cikin sallah baya cikin sallah baya cikin aiki na bauta din ko babu wanda yake yin amfani da shi nufin ya samu ladan amfani da shi din mun gane ko dan haka irin waɗannan wasa'il ne ba ta shiga bid'a to mu dawo magana da kake yi cewa waɗansu suna cewa ai rubuta qur'ani bid'a ne ya rubuta qur'ani ya zanto bid'a idan annabi sallallahu alaihi wasallam an masa wahayi duk lokacin da an masa wahayi to yana da mutanen da ake kira katabatul wahyi ko kuttabul wahyi marubuta wahyi zai kira su ya sa su rubuta in ya kira zai kira su ya sa su su rubuta annabi bai bar duniya ba sai da an rubuta qur'ani gaba ɗaya wannan bi ijma'in malaman ulumul qur'an to ba rubuta qur'ani yake so ce ba ana tara shi a waje guda yadda aka rubuta din an rubuta shi ne yana wajen waɗannan marubuta ɗin sannan kuma kowa yana rubuta na shi don da farko annabi ya hana a rubuta wani abu ma da zai fito daga bakinsa in ba ƙur'ani ba saboda haka da yawa waɗansu sun rubuta nasu makaran kansu don amfaninsu waɗansu kuma annabi ya musu imla'in ya musu shifta suka rubuta bayan sun rubuta zai ce su karanta in sun karanta ya tabbatar daidai ne shi kenan sai su je su ajiye wannan rubutu ɗin da haka ya rarrabu a wajen masu rubutu ma annabi da masu rubutu makawunansu ƙur'ani ya cika gaba ɗaya a matsayinsa na rubutaccen littafi haka na a matsayinsa na karantaccen littafi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam to abin da ya faru sabo bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi tattara shi waje guda tattara shi waje guda ita ma wasila ce dama akwai shi a rubuce din ai saboda wannan wasila ce wanda kuma ma in ma baka da haka ba to tana da asali da take shiga ciki ita ce malamai suke kira al-maslaha al-mursala me yasa aka yi wannan cewa mahaddata suna mutuwa a wajen yaki saboda mahaddata a wancan lokacin su ne malamai wanda ya fi yawan ɗaukar alkur'ani to ya don suna ɗaukar alkur'ani ne da ma'anansa suna fahimtar su ba karatun haka da ka kawai ba a haddace shi kenan ba alƙura a zamanin sahabbai su ne makaranta kuma malamai kuma su ne jagorori ta haka ko a wajen yaƙi su ne a gaba a duk wani aiki na musulunci su ne gaba-gaba wanda haka ya dace malamai su kasance a kowane lokaci to da aka kashe mutane da yawa shi ne wannan shawara ya zo sai na umar ya zo ya ba sai na abubakar shawara a haɗa shi a waje guda ka ƙara annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana umarni ma da bugu sunnan kulafa'ur rashidin to kuma kulafa'ur rashidin ne suke wannan da abubakar da umar da usman hmm? saboda haka bai zamanto bai zanto wannan baya shiga ƙarƙashin bida in fact al-imam shafi'i a cikin littafin da na ambata al-i'tisam shi ma ya kawo wannan matsala din sannan ya bayar da amsa dalla dalla akai to mu dawo batun maulidin da kake cewa ku kula cewa bid'a waɗansu suna cewa ba bid'a ba menene maulidi shine taron da ake yi idan lokacin haihuwa annabi ya zagayo ko watan haihuwa annabi ya zagayo a yi taro ko a masallaci ko a filaye ko a gidaje a karanta tarihin annabi a ci abinci a watsi wannan shi ne maulidi shi ne abinda malamai suka yi rubutu a kai kuma shi ne tun daga ranar da aka fara malamai suka fara saɓani a kai da yawa suna inkarinta cewa bidi'a ne waɗansu suna cewa ba bidi'a ba ne wannan surar da na ambata ita ce malamai da suke cewa halalun to irin wannan surar ne wanda za a taru abinda za a yi za a karanta sirar annabi hmm? sannan za a raba man abin da ya tawaka na abinci a tashi kuma ana neman lada a wurin Allah da wannan aikin cewa an nuna farin ciki da annabi sallallahu alaihi wa sallam an girmama annabi sallallahu alaihi wa sallam an tunatar da mutane kyawawan ɗabi'u na annabi don su yi koyi da shi amma a watan haihuwarsa mun gane wannan shine abin da malamai suke sabani kai. ba wanda za a tara mutane ana rawa ana daga ihu da irin zikirin da Allah bai yarda da shi ba ba inda za a sha kuɗa maza da mata ana abin da bai dace ba ba inda za a haɗu ana shaye-shaye da sunan zikiri ko da wannan ba duk waɗannan munkaratin ka ɗauke su wannan babu musulmi da ya yarda da Allah da zai ce wannan abin ba bid'a abin amma wanda ake magana shine wannan to bambancin abin da ya jawo sabani anan shine ta cewa ana yin wannan dan neman lada ba ka yin wani abu ka nemi lada a kansa a zatinsa sai in wani abu ne wanda shari'a ta zo ma da shi shi yasa malaman da suke halatta din ma zaka ga suna dan abin da ibnu hajar al-asqalani bayan ya ce babu wani abu a shari'a da ke nuna halaccin wannan sai dawa ya ce kuma to muna iya samu daga kaza da kaza to yawanci kama kame ne magana da ta farin jaye ne irin wannan suran maulidin bid'a ce wannan din ma da waɗansu malamai suke halatta wanda shi ne da dama mutane mu masu yi suna yi daga baya kuma suna kakkara tunda wani ba zai iya ce wani a'a ba tunda ba abu ne da Allah ya kawo balantana shi a'a an sa masa iyaka in abu ne na musulunci za a ga an sa masa iyaka idan ka wuce wannan iyakan za a yi maka inkari na lokaci ko na zamani ko na adadi kamar irin su sallah da sauransu amma wannan kowa yana yadda ya ga dama ne na haka kullum kowa zai kara nashi hmm? tun daga cewa kuma a bashi ma hukunci na shari'a tun daga cewa mustahabbi ne har wani zai ce ai wanda bai yi ma wanda bai san annabi to mai alakar san annabi da wannan ɗin wadda tunatarwa a kan annabi aiki ne na musulmi na kullum kullum wannan in musulmin ƙwarai ne yana tuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kamar idan sha jan hankali a nan wurin ba matsala ce da zamu je muna ta faɗa akai ba matsala ce da ya dace mu fahimci juna akai ba matsala ce da wani zai kafarta wani don wani yayi ba hmm? amma mu kan muna cewa bid'a ce kuma a daina ta amma abin da za a yi a cire ta daga bid'a shine irin abin da su Sheikh Ibn Abdul Ibn Baz yake faɗa da irin su Sheikh Yusuf Al-Qardawi cewa madauki abin mu kai shi babin maslahal mursala ma'ana mashiryar lakka akan annabi sallallahu alaihi wasallam eh a watan a watan da aka haife shi dan amma ba wai muna neman lada na musamman don wannan taron ba a sai dai dan abin da zamu ladan mu na koyar da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam na sanar da su waye annabi na zaburar da su su koyi da annabi na sanar da su haƙoƙin annabi da wato ainihin ba su tsoro kada su yi bid'a a cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ya dace a yi shi a koyaushe to amma an yi shi a wannan watan domin munasabar cewa a watan aka haife shi sallallahu alaihi wasallam a zancen mafiya yawan malamai to wannan da dama daga cikin malamai suna ganin shi ne abinda zai fitar da shi daga bid'a kuma ba tare da an yi ƙare-ƙaren da kowa yake ƙarawa eh, a lokacin da ya ga dama ba don haka eh, na farko dai rubuta ƙwar'ani ba bid'a ba na biyu zance mafi inganci dangane da abin da ya shafi maulidi bid'a ne na uku akwai malamai alus sunna ne malaman kwarai amma sun yarda da irin maulidin da na faɗa muku din nan daga cikin su akwai shehu usman dan dan sodiyo bai yarda a tara mutane ba amma ya yarda kai yi a gida da iyalanka sai sa za ku ga ba sa maulidi suna kiransu kadara ba sa wajibi sai daga baya da abubuwa ya zama in baka yi ba ko kana da alaka da gidan sarauta ko waye za a yi maka wani gani gani wa su kuma ba sa a masu irin wannan gani ganin suka zo suna suna wannan abu akwai malamai waɗanda malamai ne babu wanda ke shakkan ikilasinsu wanda sun yarda da wannan amma wannan ba shi ke sa shi zanto daidai ba malamai suka yi sabani a ce abu kaza shine dai wanda ya tafi akan cewa wannan abun bid'a ne ire-iren mu kullum muna wa'azi kuma da tattausan harshe ba da fada da zagi ba cewa a bar duk wani abu wanda ya tabbata daidai a ce wanda yake ganin cewa wannan abun ba bid'a bane to idan zai yi irin yadda malaman nan suka faɗa wanda yake koyi da su sun ce ba bid'a bane ba yayi ci gaba da kare-kare na abubuwa waɗanda kowa ya yarda munkari ne ba da shi da wanda bai yarda da maulidin ba ma duk an yarda cewa munkari ne to ya yi ƙoƙarin ya bar duk da cewa wannan yana da wahala kamar yadda na faɗa muku da amma ba abu ne na kafartarwa ba wani ce wanda ya yi ko ya ka babu in ban da jahili babu wanda zai ce wanda ya maulidi ya kafarta haka in babu jahili babu wanda zai ce wanda bai maulidi ba ya kafarta ko ya ce masa baya san annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan husuma ce kawai da ake jifan juna da shi wanda bai dace ba matsala ce yar karama da ya dace a tattauna ta a fagen ilimi ba a husuma na kungiyarci da abin da ya shafi ta'assubanci wa malaminka ko majama'arka ba to wannan da yake abin yana da mahimmanci kuma mutane suna yawan tambaya kuma ni ban ma cika magana akan irin wannan ba sai in ta kama don haka mun na gashi ya ɗanshi shi mana lokaci amma za mu dan ji ayar ko da mu iya fassara ta gaba ɗaya ba sannan sai mu za mu ɗora da inda muka tsaya da fatan Allah da su sarki ya mana sabuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة Allah madaukakin sarki yana cewa shahidallahu Allah madaukakin sarki ya bayar da shaida annahu cewa yadda al'amari yake la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai shi shi kadai wal mala'ikatu mala'iku ma sun bayar da wannan shaida wa ulul ilm ma'abuta ilimi ma sun bayar da wannan shaida Allah ya bayar da wannan shaida yana ka'iman bilkisto a ayyaye bisa adalci la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai shi shi kadai al'azizu mabuwaye ne shi alhakimu gani ne shi wannan aya ɗori ne akan ayoyin da suke tabbatar da kaɗaitakan Allah maɗaukacin sarki da cancantansa da bauta a lokaci guda wannan aya muƙaddima sai ta ayar da za ta zo a bayanta da Allah ya ce inna dina inda Allahi al-islam wannan aya ta kunshi shaida da ya fi kowanne girma daga mafi girma a kan abin da ya fi kowanne girma Allah madaukakin sarki shine ne azim wanda fi kowa da komai girma to shi yake bayar da shaida nan kuma yana bayar da shaidan ne akan al'amarin da ya fi kowanne girma ala a'zami mashhud kuma wannan shine la ilaha illallah babu wata kalma da ta kai wannan girma sannan Allah ya haɗa a cikin wannan shaida ɗin waɗanda suka fi kowanne daraja a cikin bayansa mala'iku da malamai al'imam tahir bin ashir yana cewa wannan ayar shimfiɗa ce ma ayar inna dina inda Allah islam saboda asasin musulunci shine kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki da bayyana wannan tauhidi na Allah maɗaukakin sarki da kuma tace tauhidin Allah daga kowane irin nau'in datti ce sannan wannan ayar ta kunshi raddi ma duk wani wanda ya kauce daga tauhidin Allah madaukakin sarki dan haka tana yin shagubin mushrikai da yahudawa da nasara duk da cewa martaban su ya bambanta sannan wannan aya tana ƙara tabbatar da abinda wannan surar ta bude da shi ne cewa inna dina da cewa Allahu la ilaha illahu alif lam mim Allahu la ilaha illahu الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق menene ma'anan shahada Allah yana bayar da shaida magabata salaf sun bayar da fassarori daban-daban dangane da ma'anan shahida a wannan wuri ɗin akwai waɗanda suka ce tana nufin al-hukm wal kamar da aka hakaito daga mujahid wato Allah ya hukunta ya zartar da wannan cewa babu wanda ya cancanta a masa bauta sai shi shi kadai waɗansu malamai suka ce tana nufin al'ilamu wal bayan wato sanarwa da bayyanarwa waɗansu malamai suka ce tana nufin al'ikbar Allah yana bayar da labari mujahid ya ce haka ma wa kaba haka zajjaj ya ce bayyana shekul islam ibn taimiyya haka ɗalibansa ibn qayyim al da dama daga cikin malaman tafsiri suna cewa waɗannan zantuttukan gaba ɗaya daidai ne domin ba sa shin karo da juna saboda shahada bayar da shaida ya kunshi maganar mai bayar da shaida ɗin da labarinsa kuma ya kunshi sanarwar da yake bayarwa da bayaninsa da haka in an ce shahada ya kunshi martabobi guda hudu martaba na farko shine sani da ƙudurta gaskiyan abin da za a bayar da shaida a kai da tabbatuwansa yana an wani ya shaida a kan kaza mana ya yarda da wannan abin ya ƙudurta gaskiyan wannan abin saboda ka shahada tana zuwa da ma'anar ilimi a nan ne malamai suna fassara faman shahida min kuma shahara fal ya sumu ai alima thubuta shahar wanda ya san ya tabbatar da wato ainihin shigan wata to dole sai ya azumi Haka nan, na biyu mutum ya furta abin da ya kudurta ɗin shi ma ana kiransa shahada ko da bai sanar da wani ba shi ya kudurta ya yi magana da kansa hmm? ya furta ko ya rubuta ko da wani bai gani ba wannan shi ma ana kiransa shahada sannan abu na uku shi ne wannan abin da ya kudurta ya faɗa ma kansa kuma ya sanar da wani ya bayar da labarinsa ma wani ya kuma bayyana shi ma wani shi ma wannan ana kiransa shahada sannan abu na hudu shine ya lizumta ma wani ya yarda da wannan abun ya umarci wani cewa lallai shi ma ya kudarta wannan abin da shi ya kudarta ya furta ya kuma sanar da shi waɗannan su ne maratib guda hudu na shaida to a wannan aya ɗin malamai suna cewa shaida ya kunshi waɗannan abubuwan guda hudu sai zanto kenan ma'anar shahadar Allah madaukakin sarki makansa da kadaituwa da cancanta da bauta sannan da shahadarsa makansa cewa ayayye ne shi bisa adalci komai na shi adalci ne ya kunshi waɗannan sabobi guda hudu Allah madaukakin sarki ya san haka a karan kansa ya kuma yi zance da haka ɗan ƙarshe muna ta karantawa ya kuma sanar da bayansa ya koyar da su yin haka ɗan sannan abu na hudu ya umarce su da su yi haka ɗan kuma kowanne daga cikin waɗannan akwai ayoyi da suke tabbatar da wannan ɗin na farko dai mutum walillahi al-masal ala matauki abu a mutum mutum ma bai bayar da shaida akan wani abu sai ɗan abu ne wanda tabbas yana tare da shi shi Allah ya ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai wanda suka bayar da shaida da gaskiya suna sane yanan ba za ka iya bayar da shaida akan abu ba sai ka san shi hmm? to Allah madaukin sarki yana cewa ya bayar da shaida akan wannan wannan martaba na ilimi kenan martaba na zance Allah ya faɗi wannan ya furta wannan a littattafansa Allah yana cewa misalin wanda shaida da mutum ya faɗa ko da bai faɗi lafazin shahada ɗin ba amma ya yi magana da abun ana cewa ya bayar da shaida قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ku kawo ku. da suke bayar da shaida mana suna faɗin cewa Allah ya haramta wannan wannan bayan rufin sun yi amfani da lafazin shaida ba ne nan ba a gaba alkali ake magana ba fa in shahidu in suka yi furta haka dan ba za ta shahid ba to kai karka furta wannan tare da su haka nan Allah ya faɗi abinda mashirikai suke faɗa dangane da Allah na mummunar aqida wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatan Allah ya ce a shahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun Mashirikai sun sanya mala'iku waɗanda suke bayi a wajen Allah mai rahama su sun musu jinsi sun ce mata ne saboda suna cewa su ɗayan matan Allah ne Allah ya ce a shahidu khalqahum sun shaidi halittansu ne da tuktabu shahadatuhum za a rubuta shaidansu kun ga ai ba cewa suka yi mun shaida ba a sun faɗa ne don sun kudurta wannan sai suka yi magana da shi to anan ƙarshe Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa ya bayar da shaida cewa babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai shi shi kadai da haka wannan ma ya shiga ciki haka nan yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu na lillahi ko kawwami na bil shuhada a lillahi walau ala anfusikum kenan mutum ya yi ikirari a kan kansa ma Allah ya kira shi shaida ma'ana ya faɗe shi ni mai abu kaza wannan ya zama shaida haka nan wato ko da bai amfani da lafazin shaida ba to wani lokacin ana amfani da shi kamar yadda sahabbai ya zo a hadisi hadisin ma'i falamma shahida ala nafsihi arba'a marratin rajamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi wa lokacin da ma'iz ya bayar da shaida a kansa kun ga ai ba ba cewa yi na bayar da shaidar cewa na yi ba a ya yi ikirari da kawai to mutum ya faɗi abu a karan kansa shi ma shaida ne haka kamar yadda ya zo shahid na ala anfusina wa garrasu mulhayatun duniya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafiri haka sai na abdullahi ibn abbas yake cewa shahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس wa ba'da al-'asr hatta taghrub ash ya ce mutane yardaddu aure na sun bayar da shaida wanda kuma na fi yarda da shi a cikin su shine sayyidina Umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah bayan sallar asuba har sai rana ta bullo haka nan bayan sallar asar har sai rana ta fadi kun ga Umar ba cewa da shi na bayar da shaida ba ka ba shi labari saboda ka bayar da labari yana shiga cikin shaida ko da ba a farta shi ba da wannan ne suke cewa malamai sun yi ijma'i da kafiri zai zo ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba tare da ya ce wannan ashhadu na farkon ba ya musulunta da ijma'in malamai mun gane ko shi yasa ma hadisin da annabi yake fadin cewa an umarce shi ya yaki mutane har sai sun bayar da shaida wani hadisin yana zuwa a makon hatta ya shado ya zo da hatta ya kulu la ilaha illallah kenan akwai martaba na na wato ainihin bayani na na eh, sani akwai martaba na wato ainihin bayani shi ma bayani ɗan alamai suna ce nau'i biyu ne bayani da zance da kuma bayani a aikace bayani na zance ɗan wanda wannan kowa ya sani Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littattafansa a nan gashi muna ta karanta la ilaha illallah da ta maimaituwa a wannan sura din sannan a aikace kuma shine dalilai da Allah ya baza a halittu baki ɗaya wanda suke tabbatar da cewa babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai Allah maɗaukakin sarki kenan halittun Allah gaba ɗaya suna bayar da shaida wannan aikin Allah ne a aikace cewa babu kamar da Allah yake cewa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq zamu nuna musu alamomin mu a tasanin haka hakanan a cikin halittan kawunan su su kansu har ta bayyana gare su cewa wannan alqur'ani gaskiya ne wanda ya kunshi magana akan cewa Allah madaukakin sarki shine shi kadai wanda ya cancanci bauta sai martaba ta ƙarshe shine martabar lizumta wa mutane su yi imani da wannan kuma Allah ya yi umarni a wurare da dama a alƙur'ani mai girma cewa kan abota ta mawani sai shi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya ai amara Allah ya yi umarni cewa kan abota ta ma kowa sai shi haka nan wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid Allah ya ce kada ku dauki ababan bauta guda biyu a'a Sani dai abin bauta wanda ya cancanta shi kadai ne Allah madaukakin sarki wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hakanan la taj'al ma'a Allah ilahan akhar wa la tad'u ma'a Allah ilahan akhar ga sunan barjik alƙur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yana umarni da cewa kada a bautata sama wani sai shi to wannan shahadar da Allah ya ce yayi ya kunshi waɗannan martabobi din guda hudu sai Allah ya shahida Allah annahu la ilaha illa wannan shaida dan sai Allah ya ce mala'iku ma sun yi wannan shaida shaidan mala'iku yana iya ɗaukan waɗannan martabobi ɗin guda hudu yana iya ɗaukan martabobi guda uku martaba na farko sun san haka martaba na biyu su ma suna furta la ilaha illallah martaba na uku su ne ‘yan sako da Allah yake yake turo su su zo su sanar hmm? wato suna bayan da labarin haka kenan ko sannan martaba na hudu in mace sun shiga ciki cewa su ma suna yin umarni saboda su ne jakadun Allah madaukakin sarki da suke ɗaukan wannan umarni zuwa ga mutane cewa a bautata ma Allah sannan ulul ilmi abota ilimi malamai irin su wancan da Allah ya ce an rasu kuna fil ilmi wanda suka yi zurfi cikin ilimi su ma suna bayar da wannan shaida su ma da wannan martabobin suna da yakini a zukatan su ce babu wanda ya cancanta a masa bauta sai Allah sun sani sannan suna furtawa suna faɗin la ilaha illallah ko afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah annabi ya ce mafi salalan abin da na surata ni da annaba da suka gabace ni gaba ne shine wannan kalma kalimatu tauhid kalimatu shahada kalimatu ikhlas hmm? la ilaha illa Allah to ma bota ilimi suna surata wannan annan ma bota ilimi malamai suna sabani wa ake nufi ma bota ilimin shari'a shine magana magana mai inganci ana kuma wata ilimin shari'a su waye farkon masu shiga masana ilimin shari'a su ne annabawa hmm? sannan magadan su ne wadda Allah yake girmama anan ya haɗa shaidarsa da shaidarsu Allah maɗaukin sarki ya ce waɗannan sun bayar da shaida Suma a waɗannan martabobi guda hudu malamai su suke koyar da mutane la ilaha illallah kuma suke tsaya baiwa tsayin daka cewa lallai mutane kada su yarda su kauce daga la ilaha illallah suna bayyana wa mutane menene bambancin tauhidi da shirka su tsoratar da mutane kada su yi abin da zai faɗar da su shirka ana suna lizumtawa mutane su tsaya akan tauhidi waɗannan shahada da martabobi guda hudu ɗan Allah ya ce shi ya bayar da wannan shaida mala'iku ma sun bayar da wannan shaida malamai ma sun bayar da wannan shaida Kunga wannan girmamawa ne Allah ya kawo waɗannan abin halittar sai ce abin da ya shaida a kai su masu shaida a kai in an samu wani wanda bai shaida a kan wannan ba ya yi riba ko ya yi hasara ya yi riba ko ya yi hasara to babu hasara a duniyar idansa shi yasa muka ce ayat tana shagube ma mushrikai da waɗanda suke bautata ma wani ba Allah ba to malamai suna sha wannan ayat ta kunshi abubuwa guda biyu ne wanda wannan shine bangare na farko da Allah ya bayar da shaida akai bangare na biyu shine Allah ya bayar da shaida akai cewa shi tsayayye ne bisa adalci komai ta adalci aikinsa adalci hukuncinsa adalci ne shari'arsa adalci umarninsa adalci ne hannunsa adalci ne ƙaddarawansa adalci ne sannan kuma gudanarwarsa da halittunsa adalci ne wala ya zulmi rabbuka ahada Allah baya zalunta kowa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko da gwargwadon wato komayya ne fiskala zarratin Allah ya saukar ya halici sammai da ƙasa ne da adalci Allah ya aiko manzanni ne da adalci ya aiko littattafai ne da adalci laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist Allah ya halishi sammai da ƙasa ne domin a yi adalci ya halishi mutane ne domin su tsayar da adalci kuma ya yi mutane umarni su yi adalci a kan komai har zance in za ku yi wa iza kultum fa'dilu walau da kurba kamar da na faɗa akwai maganganu da yawa a ƙarƙashin wannan ayar tana nuna falalan malamai ibn al ya faɗi cewa wannan ayar tana nuna falalan masu ilimi har ta hanyoyi guda goma sha hudu za mu faɗi wannan a mu na gaba a tafsirin bayan ramadan insha Allah da wannan ne za mu aje alkalami mu ce sadaka Allah al'azim mana roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada na wannan hidima da muka yi ma alƙur'ani tun farkon shigan wannan wata har zuwa yau muna roƙon sa duk abin da muka faɗa wanda ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya kuma datar da mu da gane daidan domin mu soki kuskuren da daidai ɗin a irin wannan gaba mukan yi tambihi ne akan abubuwa guda biyu wato abin da ya rage mana a wannan wata na farko nuna godiya ma Allah maɗaukakin sarki ta hanyar fitar da zakan fitar da kai alhamdulillah koyaushe ana bayani akan wannan wanda a yanzu ya zanto sanannen abu zai wahala mutum yana zama a gari ko ma a ƙauye a ce bai san zakkan fidda kai ba bai san yadda ake fidda zakkan fidda kai ba sai dai kullum tambayin da muke yi shine lallai a fitar akan kari. ta yadda wanda ba shi da komai in ya samu a ranar zai iya sarrafa ya ci kafin ya tafi idi na biyu ya zanto an yi amfani da abu mai kyau ko mai za ka bayar sawa'un ya kai abin da kai kake ci ko bai kai abin da kai kake ci ba a gidanka to ya zanto ka tsaftace shi ka ingata shi kada ka kai shi da dattinsa ta yadda inda kai za a bawa sai karin tsiro kafin ka karba na uku abinda na sha maimaitawa a nan wurin shine cewa abinda malamanmu suke faɗa a mazhabar malikiya cewa wajibi ne akan mahaifi ya cire ma ƙananan yaransa waɗanda ba su da kuɗi idan suna da kuɗi a cire musu daga dukiyarsu yanzu ana samun samari da yawa mutane sun ɗauka cewa sai sun yi aure ne zakkan da kai ke hau kansu ba sai ka yi aure ba kuma ciyarwa yana wajaba akan mahaifi ne maɗa kafin nan ya balaga ya dace a ya koya masa sana'a zuwa lokacin da zai balaga ya zanto yana shin gashin kansa bayan balagarsa shi yadda <coughs> shi mustahabbi ne in <coughs> bai shi <coughs> amma ba wajibi ne suna cewa wajibin shi ne a ciyar da shi har zuwa lokacin da zai balaga shi kuma har zuwa lokacin da za a yi mata aure don haka yana da kyau ga yaran da suke da sana'a yanzu akwai waɗanda ba su da aure ma suna aikin gwamnati akwai wanda ba su da aure <clears throat> suna da sana'a suna sa uh, credit na dubu biyar a waya suna subscribing uh, <laughs> don su shiga whatsapp su shiga facebook su shiga twitter su shiga instagram su shiga wane ne da sauransu dubu biyar a wata dubu goma a wata <clears throat> abinda za a fita zakatar fitar za a sayar da shi da su dubu biyar kai dubu biyar ba suka fitar da sa'i na shinkafa ko da shinkafar da ta fi kowace tsada ne mutum zai fitar ma kansa bai zai kashe dubu biyar ba to waɗannan yana da kyau a koyar da su su fitar da zakan da kai domin sa su samu wannan tarbiyya na nuna godiyarsu ma Allah maɗaukakin sarki a aikace hadisi Abdullahi ibn Abbas ya nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faranta wannan Zakar ne don ya zanto tsarki ga mai azumi na kurakurai da tana iya ya afka a ciki lokacin azumansa sannan kuma don ya zanto shiyarwa ga talakawa wanda shiyarwa kamar yadda muka faɗa ɗabi'a ce ta masu jin tsoron Allah ta mummunai ya dace a koya ma yara tun sana ƙanana to ina kuma mutumin da ya samarta ya balaga kuma yana da shi don haka ba dole bane iyayensa su su cire masa ni ina bayar da shawara a koya masa ya fara da kansa ba sai yayi aure ba wannan a dunkule abinda nake jawo hankali kenan a abin da ya shafi zakamtin da kai sai abu na biyu abin da ya shafi shi kansa bikin idi da shi ne ibada ta biyu da Allah ya ɗora mana a ƙarshen Ramadan malamai suna cewa waɗannan ibadodin sun Allah ya ambace su a cikin wani tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun tashkurun din nuna godiya din shine bayar da wannan zakan da kai shi yasa ma aka sashi akan kowa za a fitar da shi ma kowa kowane musulmi matakar yana da rai babba ko karamin mace ko namiji sannan takbir din kuma shine bari na idi ma'ana a fita a girmama Allah a tafi idi wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kowa da kowa ya fita kuma waɗanda za su tsaya gadi ba saboda barayi ko abin da ya kamata haka kowa ya tafi idi to muna ƙara jawo hankalin mutane cewa lallai a kimta a tafi idin nan in ana tafiya idi akwai ba da yawa da mun sani na zuwa idi abinda nake <coughs> jawo hankali a kai ne shi ne wannan idan an fita za a tafi idi kabar bari ake ba hira ake a hanya ba shi yasa ba an fi so a tafi a kafa an ba wajen yayi nisa bane saboda ya zanto za a yi kabar barin nan da yawa da Allah ya ce wa da su ala mahada ba wata siga kayyadadde da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma an samu sigogi mabambanta daga sahabbai da tabi'ai duk wanda mutum ya dauka yayi ya wadatar sana abu na biyu shine bikin musulunci biki ne na ibada wasa da zamu ziyara da zamu addu'o'i da zamu yi wa juna duk mu kudurta bauta muke dan Allah ne ya sa kenan ba rana ne da mutum zai yi sharholiya ba ba ranar da mutum zai almubazziranci ba ba ranar da mutum zai alfahari ba ba ranar da mutum zai sabo ko ya bari wanda ke karkashin sa ya saba ma Allah ba malamai suna cewa sabo ranar sallah yana nuna cewa ba a karbi aikin mutum ba a watan Ramadan alama ce ta cewa mutum yayi ta zama da yunwa ne a banza alama ce cewa mutum yayi ta hana kansa bacci ne a banza ya zanto ana gama Ramadan ya koma ayyuka na sabo na haka mu kula da kawunanmu mu kula da iyalanmu da mu su tsaya a iyakokin Allah maɗaukakin sarki wajen bikin sallah sannan muna kira ga mahukunta da jagorori na filayen idi a taimaka ta da duk wanda ya zo idi zai yi sallah cikin kwanciyar hankali hakan ko yana tabbata ne idan an tsaftace filayen idin nan sannan kuma an saka amsa kuwa ta yadda in asalin filin ya shiga waɗanda suke waje-waje ko suna gefe za su ji kiran sallah sau da dama mutane sukan zo a waje ya cika sosai su tsaya a can gaba ba za su ji sallah ba sai dai su ga mutane an idar da sallah lallai duk wanda suke da haƙƙi na wata ainihin tsara sallan idi shi su kula da wannan a samu kuwa masu ƙarfi ta yadda duk wanda ya zo idi zai samu ya ji wannan kiran sallah wannan zai sa su samu lada mai ɗimbin yawa Allah maɗaukin sarki ya tabbatar musu a ya tabbatar mana da ganin haka din daga ƙarshe muna yin godiya ta musamman ga mutane da dama da farko bayan godiya ma Allah madaukakin sarki muna godiya ma iyayenmu an shukur li wa liwalidayka ilayya al-masir bata dimbin goyen baya kamar yadda na shafa da muku anan wurin goyen baya da muke samu daga iyayenmu musamman mahaifinmu na zabar da mu bisa wannan aiki na addini da karantarwa musamman yakan bar waɗansu abubuwansu shi ma ya zo Zan ya saurari wannan karatu wannan yana sa mana karfin gwiwa kuma a lokaci guda yana ƙara wa mutum natsuwa ya san mai zai faɗa kada ya shiga cikin abubuwan da bai dace da karatu ba to wannan gaskiya abu ne wanda mana roƙo Allah madaukakin sarki ya kara musu tsawon rai ya kuma kara albarka a rayuwarsu da zuri'arsu na biyu muna yin addu'a ga waɗanda suka yi sababan kafa wannan wuri ya zanto wuri da za na zuwa ana sallah kuma ana wannan karatu na farko dai shine wanda ya gina wannan wuri shine alhaji sufyanu bage mana roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara masa wadata ya ƙara masa ikhlasi cikin ayyukansa da yake ma'addini kuma ya ƙara bunkasa masa dukiyarsa ah, ya tabbatar da shi masa wannan turba mun samu labarin bai ji daɗi ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya ah, sannan sai waɗanda suka yi sanadin zuwa nan ni nan wajen ah, bayan shi ya gina wannan waje ya tuntube su ko sun tuntube shi ga wanda za su kawo a matsayin liman wannan ina maganan na alhaji mustapha tare da abokinsa babban amininsa shugaban jama'a jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna wato eh, alhaji abdullahi gindau magayakin lafiya waɗannan su suka yi sababan zuwa ranar wurin eh, suka yi convention ɗina zo bayar da gudunmawa wasa-wasa yau wajen shekara goma eh, kusan shekara goma na ina jin na ko shekara tara shekara goma sha ɗaya da bude masallacin nan 2013 ne yin shekara tara ke yin shekara tara da bude wannan masallacin to kuma alhamdulillah ah, kuma har yanzu suna bayar da goyon baya na abubuwan da muke a wannan masallaci kuma suna nuna jin daɗinsu na abubuwan da ke gudana a wannan masallaci har lokacin da masu tabbabi ya zo cewa an ba ni limanci a masallaci na university eh, <clears throat> abubuwa da suka dan faru na to na bari ma gaba daya wannan ɗin suka dawo suka ce a'a ba mu yadda ka bari gaba daya ba ka tsaya eh, ka kula ka kawo wanda kake ganin shi ne zai zama liman na shi a kawo ibi su fiyano a ba shi limanci aikin da muke a nan tare muke shi kuma ya san tsarin da muke gudanarwa suka ce in eh, wannan shi ne zaɓinka babu damuwa za mu shi bayan mutane da dama sun yi ta bin shi shugaban cewa tana so abin ya zanto wallahu musta'an kamar wani neman mulkin duniya ana kama kafa ana wani abin limanci wadda ni na ɗauka hidima ce na addini ba abu da za a yi munafasa a kai ba to haka nan dai har yanzu suna bayar da goyon bayansu da gudunmawansu gudanar da wannan waje da muka mai da shi mu a matsayin santa ba wai kawai wajen sallah ba shi yasa muka bude makaranta muke karantawa iri-iri wanda muka ce za mu ci gaba a kai insha Allah in ba abin ya fi kamfin mu ba sannan ma'aikatan wannan masallaci tun da aka fara sun kasance masu himma wajen hidima ma wannan masallaci tun daga kan su waɗanda suke sallah dan bana nan da shi su fiya dan wanda yanzu ya zama shi mai liman da kafin shi akwai malam ahmad wanda shi ne liman ya ratibe sannan ga malam akwai wani malam muhammad wanda shi ne farkon ladanin mu sannan ga abuya sannan ga malam bala malam usman wanda na sha faɗa cewa yana daga cikin jigogi a wannan masallaci saboda kwazonsa da kokarinsa da yanayin yadda ya sadaukar da shi ma a rayuwarsa na hidima ga wannan sannan ga masu gadin mu a tun daga kan waɗanda suka rasu mun masu gadi a nan wajen guda biyu sun rasu da ma waɗanda suka bari duk sun ba mu haɗin kai wajen gudanar da wannan masallaci da wannan santa sannan da wanda suke nan yanzu duka waɗannan ba abin da za mu shi musu sai Allah ya saka musu da alheri sannan ku da kuke zuwa masallacin nan don raya masallacin nan sawa'un masu zuwa sallah na kamsu salawat da waɗanda suke zuwa juma'a yadda masallacin nan ke cika ranar juma'a abu ne da ke nuna kabul a wurin Allah maɗaukakin sarki mutane daga ko'ina suna cincirin da su samu sallah a wannan masallaci haka wannan karatu duk da cewa